shi'ar yau ba ta da bambanci da shi'ar jiya a gaskiya shi'ar da Khomeini ya zo da ita wadda ta kafa gwamnati a Iran shi'ar da suke Lebanon shi'ar da suke Kuwait ko suke kasar Saudiya ko suke kowane yanki daga cikin yankunan duniya a yau a wannan zamanin da muke magana ba su da bambanci da shi'ar da ta wuce shekara dubu ɗaya da biyu ko uku ƙizar iri ɗaya ce manufarsu kuma iri ɗaya ce babban abin da zai nuna mana wannan abin da zai biyo nan gaba kaɗan gabar magana ta biyar shine kamar yadda na ce kowace irin aƙida mummuna sai ka samu an ƙirƙiro waɗansu al'amurra da ake yaudaran mutane da su don a ɓoye wata mummunan manufar akwai al'amuran da shi a suke fakewa wajen jan hankalin mutane da su abu na farko akwai da'awar ƙaunar ahadul baiti su ce su suna ƙaunar zurriyan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ce da suke amfani da ita don su yaudar sauran musulmai don sun san babu wanda zai ce baya son zurriyar gidan annabi abu na biyu da'awar jihadi za su ce mu babban abin da muke so jihadin musulunci su yi ta rero ayoyin jihadi da waƙoƙin jihadi abu na uku da'awar haɗin kan al'ummar musulmi wato cewa mu abin da muke so musulmai su manta da bambance-bambancen su su daina kafirta juna su daina zagin juna su dunkule su zama tsintsiya madaurin ki daya wa ta sumu hablillahi jami'an wala tafarraku abu na hudu sai kuma zanga-zanga wadda da ita ne ake ribatan samari masu kishin addini Yaga an fito ana zanga-zanga ban je na shida ba ina kirga ababen da suke karkashin abu na biyar ne ababe guda hudu ne ke karkashin abu na biyar zan bi waɗannan ababe guda hudu na farko da awar ƙaunar zurriyar gidan annabi alul baiti a nan gurin shi a ƙarya suke ba ruwansu da zurriyar gidan annabi ko da sun fake da su dalili na nan gurin shine ahlul baiti waɗansu gungu ne na jama'a sanannu waɗanda malamai ke tantance su an san su amma shi'a su suna rage musu faɗi a wurin 'yan shi'a idan ka ce waye alul bait sai su ce su ne ‘ya'yan Aliyu bin Abi Talib wanda Fatima ta haifa, da jikokinsu, da jikokin jikokinsu har ya zuwa yau. Duk mutumin da yanzu muka bi tarihinsa salsalarsa za mu ga ya danganta zuwa gidan Aliyu bin Abi Talib musamman ta fuskar Fatima, to yana cikin alul baiti. Wanda baya wannan, to baya cikin alul baiti. To amma a wurin malaman musulunci, su wane ne alul baiti? family ne guda shida kowane ɗaya daga cikinsu ana kiransu suna cikin alul baiti gida na farko sai ne alu akil iyalan gidan akilu akilu ɗan gidan abu talib duk family ɗin gidansa alul baiti ne na biyu iyalan gidan aliyu bin abi talib duk family ɗin gidan aliyu bin abi talib suna cikin alul baiti na uku iyalan gidan ja'far ibn abi talib duk iyalan gidan Ja'far suna cikin alul baiti na hudu iyalan gidan Abbas ibnu Abdul Muttalib wanda baffan annabi ne duk family din gidansa suna cikin alul bait na biyar iyalan gidan Hamza ibnu Abdul Muttalib wanda ake kiransa Asadullahi duk family din gidansa suna cikin alul baiti na shida iyalan gidan annabin kansa sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ahlul baiti a harshen musulunci to waɗannan family guda shida iyalan gidan aqilu iyalan gidan aliyu iyalan gidan ja'far iyalan gidan abbas iyalan gidan hamza iyalan gidan muhammadun sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine gamammiyar magana amma shi'a sai su zo duk su ware biyar din su ce ɗaya kawai suka yi da shi da haka da'awar suna son ahlul baiti ta zama gaskiya ko ƙarya kai ne ka zo abu ka ɗauke ka kasa shi kashi shida ka ɗauki kashi ɗaya ka ko rabi ka ɗauka ba kaga wannan ya zama ƙarya kenan ya zama wato da'awa kenan kawai suke yi ba sa son su shigar da iyalan gidan annabi musamman matansa cikin alul baiti idan an ce alul baiti ana nufin alul baitin nabi sai su ce amma ban da matansa yanzu wani gwaranci ne wani irin mummunan tunani ne zai sa in ce iyalan gidanka kuma a ce ban da matanka a cikin iyalan gidanka zai yiwu da na ce iyalan gidanka suwaye a ajin farko kafin a zo kanwa ya'ya to amma sun sai ce a ah, mun yarda da iyalan gidan annabi ya'yan nasu amma ban da matansa ba mu yarda da su ba dalilin da yasa suka ce ba su yarda da matan ba saboda a cikin matan akwai Aisha Aisha kuma Abubakar ne babanta to kuma sun kafirta babanta sun yarda yarsa tana cikin ahlul baiti da haka ya kamata a cire ta a cikin matan annabi kuma akwai Hafsa Hafsa kuma Umar dan Khattab ne babanta idan suka yadda cewa tana cikin ahlul baiti to sun kafirta babanta ita kuma sa yadda ta samu falalan tana cikin ahlul baiti ai zaka ce sun yi tufka da warwara sun yi kon gaba kon baya to shine sai suka kawo wannan dan karka tuhumce su da cewa sun yi contradiction a cikin akidarsu su to ba su sani ba sun ƙara bata a kan ke saboda haka sai suka ware matan annabi kuma inda jahilcin su zai bayyana a fili sai su ce da kai dan shi'a zai iya kafa maka hujjoji har da dalilai kan cewa matan annabi ba sa cikin ahlul bait kuma dalilan ingatattu ko hadisi cikin bukhari ko muslim yace da kai ubangiji ta'ala ya saukar da ayar mubahala a cikin suratu ali imrana faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'ala nadu abna ana wa abnaakum har ya zuwa fadin sa fa naj'al la'natallahi alal kazibina lokacin da wannan aya ta sauka wadda take cewa annabi in yahudawa da nasara sun ta ka ka ce su kirawo iyalan gidansu ka kirawo iyalan gidanka ka zo ku da su ku yi taron Allah tsine la'antan Allah ta faɗa kan makareci ko kai ko su lokacin da aya ta sauka sai annabi ya kamo Hassan da Husaini wanda Hassan da Husaini yayan waye ya'yan Aliyu ne kuma yayan Fatima ne yace to ga iyalan gidana ko yahudu ko nasara kuma ku je ku kirawo iyalan gidanku sai suka ki kirawowa manyansu suka ce duk al'ummar da ta yi ta taron Allah tsine da annabi to al'ummar ta gama yawo kar ku je ku kyale shi suka ki fita sai dan shi'a ya ce da kai kaga anan an ce annabi ya kirawo iyalan gidansa sai ya kamo Hassan da Husaini bai fito da matansa ba kuma wannan magana tana cikin tafsirin Ibn Kathir tana nan cikin tafsirin ibnu jarir tabari tana nan cikin dukkan littattafan ahlus sunna to ya za ka yi sai ce kaga ba mu ne muka ce banda matansa ba shi annabin da kansa bai sa matansa ba ce to sai ka rikice idan baka karatu sai ka samu kanka cikin matsala in ko kana karatu za ka ce da shi yanzu annabi ya kirawo wannan waɗannan da ya kirawo a dalilin me zai ce ma a dalilin saukar aya sai ka ce to karanto mana ayar Allah ce fa man hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'ala nada wa abna'ana wa abna'akum sai aka ce me wa nisa'ana wa nisa'akum sai aka ce me wa anfusana wa anfusakum ayar ta sa matan annabi cikin alal baiti <laughs> dan ta ce wa nisa'ana wa nisa'akum ayar ta sa matansa cikin alal baiti amma menene dalili shi annabi yana fahimtar ba tunda aka ce ya kirawo ƴaƴansa ba wai sai ya kira ƴaƴan ba su duka tunda aka ce kawo iyalan gidansa ba sai ya kawo ba ko wani bangare na iyalan gidan ya fito da su sun wakilci sauran shine hikimar ya fito da Hassan da Husaini dan su wakilci sauran ba wai dan sauran ba sa cikin bai su ba in ba haka ba aya ta sa matansa ta ce wani sa'ana wani sa'akum saboda kaga wannan sai ka warware wannan matsalar da shi dan rashin kunya sai ya sake zuwa ya ce da kai Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira wannan ayin tana maganan ahlul baiti Allah zai tafiyar da datti game da su zai tsarkake su tsarkakewa sai kuma yake li yuzhiba ankum saboda haka ankum dinnan lamiri ne na mazaje taron mazaje masu yawa wanda ba mata a ciki don bai ce ba an kunna da mata ake nufi da sai a ce an kunna ina ta ganin wurin maza kaɗai ake nufi sai ɗan shi a ya ce da kai haka da sai ka yaya da shi sai ka ce da shi to kai jahili ne baka san me kake ba in ba haka baka karanto ayoyin da suke kafin wannan da ka karanta yanzu gaba ɗaya wannan ayar tana magana ne ma kan matan annabi tun farko Allah ta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتآلينا أمتئكن وأسرهكن سراها جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما سيتي يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعيفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتنا لها رزقا كريما يا نساء النبي كانوا نبي كنا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما تنسي شيء sai ya تاوزكرنا ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira da maza ke nufi da sai ce fata'alau umatti'ikum wa usarrihikum jamila wa in kuntum turiduna Allah wa na wad dar azima salihan nutihi ajrahu da sai faɗa haka kuma yace wa karna fi buyutikunna da maza ne sai ya ce wa qarru fi buyutikum wala tabarrajna tunda mata ne da maza ne sai ya ce wala tabarraju tabarrujul jahiliyatul ula sai aka ce wa qimna salata da maza ne sai ya ce wa qimus salata wa atina zakata tunda mata ne da maza ne sai ya ce wa zakata wa ati'ina Allah tun da mata ne da maza ne sai a ce wa ati'ullaha wa rasulahu yanda larabcin yake tafiya kenan ya rage ka tambaye ni duk da haka me yasa aka ce ankum sai in ce maka akwai dalilai da dama da ke cikin lafazin ankum farko tun da an ce ahal a ka'idar larabci idan aka kawo ahal akan nufi mace da shi ba a nufin ɗa sai in yana biyo bayan mace asali kalmar ahal tana nufin mace to wannan kalmar ta ahal ita kaɗai duk inda take a larabce ana ba ta lamiri na jam'in mazaje wannan wannan wannan kalmar ita kaɗai dalili a nan wurin da zai nuna haka a kistar annabi ibrahim lokacin da aka zo aka yi wa matarsa bushara cewa za a ba ta ɗa namiji ubangiji subhanahu wataala ya turo mala'iku domin a yi mata bisharan cewa za a ba ta ɗa Shi ne wa imratuhu qa'imatun fa dhahikat fa bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub sai ta mamaki qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa Ali ba'li ta ce yanzu zan haihu bayan gashi na tsufa ga mijina ma ya zama dattijo yanzu za mu haihu inna hadha la shay'un azim wannan abun mamaki ne sai mala'iku suka ce ata'ajabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum duk da cewa ita kadai ce ahlal bayt alaikum ita kadai ce fa saboda za su kawo lafazin ahalul bayt sai suka ce alaikum ga annabi Musa lokacin da ya dawo daga Madina ba shi da matarsa yake tafiya bai ta kadai izra'a naran faqala li ahlihi ahal din nan waye a nan gurin matarsa ce ta kadai amma tunda an ce ahal sai ce umkusu ya kawo lafazi na taron jama'a masu yawa duk da ta kadai ce saboda kalmar ahal to saboda haka sai ka wayar da kan dan shiya anan ya gane cewa abinda wannan lafazin ke nufi kenan idan ya ce maka ma duk da bai da wannan ba kaga wannan bayani ne a ware garra tamfar rana lokacin azhar sai ka ce da shi karo na biyu ubangiji ta'ala bai so ya takaice ahlul baiti cikin matan annabi kadai ba sai ya kawo lafazin ankum saboda sauran mazajen da aya bata faɗa ba na ahlul baiti su ma su shiga cikin albarkacin matan annabi amma dai su ne ajin farko amma an kawo ankum dan ya shafi mazajen da ba sa nan tun daga ka'ida idan lafazin qur'ani ya zo tsakanin maza da mata yana magana akan maza da mata to sai ya rinjayar da lamirin maza akan mata in lafazin qur'ani ya zo yana magana tsakanin masu hankali da marasa hankali wani lokaci sai ya jayar da bangaren masu hankali bisa ga marasa hankali wannan haka lamiri yake zuwa haka wakilin suna ke zuwa a cikin alkur'ani mai girma in ba haka ba da Allah ce ya na amanu idza kuntum ila salati faksilu wujuhakum da maza ake mu kadai ko kuma har da mata amma duk lamirin da ake amfani da shi a ciki na waye na maza ne ba mata to shine amfanin can da an takaita an kunna an kunna da ba wani namiji da zai samu dacewa da riban Allah amma da aka ce an kum to a ƙara so da sauran mazan da suke da wannan ballan amma waye ajin farko matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai dan shi a zo sai cire matan annabi ce ai ba sa cikin alal baiti ya faɗi mummunan magana gare su ya la'anci Aisha ya la'anci Hafsa ya musu bakar magana saboda rashin ladabinsa to dan haka kaga daga nan zai bayyana gare ka cewa fakewa cewa su suna son alal baiti menene wannan ƙarya ne ba sa kaunan alal baiti sun dauki wani bangare na alal baiti sun kafircewa wani bangare wanda wannan shine asalin yahudanci a fatuminuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd fama za man yafalu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya abu na biyu da awar jihadi shi'a na da awar jihadi tun a da can har kuma yau shi'ar yau ma tana da awar jihadi za ga samari sun yi bakin rawani sun ki makaranta sun ki aikin gwamnati sun ki sana'ar yau da gobe sun ce kowa ma dagutu ne a duniya su kaɗai ne musulmi kowa dagutu ne kuma sai an ga wannan dagutu an tare a masallaci ana tahajjudi ana qiyamul layl an yi baki rawani ina za ku jihadi yau shekara sama da goma sha bakwai ana awar jihadin amma har yanzu ban fara ganin sa ba a ina ake shiri a ina ake training ba mu sani ba wani tanadi ake ta fuskar ilimi jahilai suka yi jihadi lokacin annabi ko masu ilimi masu ilimi ba mu gani ba to wannan da'awa ce ta shi an ci don rudan samari tuntuni abin da zai sa ka gane da awace ta ƙarya yau shekara nawa da kafa gwamnatin kasar Iran ta juyin juya hali a shekarar 1978 zuwa 79 aka kafa wannan gwamnatin yau muna 1997 shekara nawa shekara goma sha takwas iran nan tana daga cikin kasashe masu arzikin man fetur tana da soja na sama da na ƙasa tana da sojan jirgin ruwa tana da adadin mutane tana da mayaka a cikin shekara sha takwas ɗin nan muna son a ba mu tarihin rana ɗaya jal da sojan iran ɗaya jal ya yi amfani da bindiga ɗaya ya harba bola ɗaya ya kashe kafiri ɗaya ba na jin za ku yi tunowa cikin shekaru sha takwas ba rana ɗaya kawai soja ɗaya da zai amfani da bola ɗaya ya kashe kafiri ɗaya babu amma a diyarinka kana rike da cewa iran ta yaƙi ƙasar musulmai ita ce wata ƙasa sun yi shekara nawa suna yaƙin takwas jihadi ne ko menene ne daidai lokacin da ake wannan yakin abinda kome ne ya fito ya faɗa yace kamar za ka gona ne ka taka kaya yace so muke mu je mu kwato masjidil aqsa daga hannun yahudu sai iraki ta bata mana lokaci za mu lallasa ta mu wuce sai mun kwato masjidil aqsa da ya karshe tun kome na da rai aka daina wannan yakin na tsakaninsu da iraki aka sasunta har ya kuma ba a je an kwato masjidil aqsa ba ina Musulunci? ina jihadin ga musulman bosniya aka shekara uku ana wahalar da su ga musulman philippine yau sama da shekara goma ana wahalar da su ga musulmi a arakana a wani bangare daga cikin kasar bama kan iyaka da bangladesh yau sama da shekara goma sha biyar ana gallaza musu musiba ga musulman azerbaijan ga musulman shesheniya ga musulmai a somaliya ga musulman sudan wanda yanzu ana cikin wato shirya kutu-kutun din ya za a karya sudan da goyon bayan kasashen da suke makwabtaka da ita Ethiopia da kuma wato ainihin Uganda da kuma Eritrea duk ina sojojin Iran suke ba su kai agaji ko ɗauki ba a waɗannan wuraren ina da awar musulunci ina da awar jihari saboda haka wannan labari ne na ƙarya da ake rudan samari wanda baka san abin da kake ba BBC kawai in gana saurare sai ka kare ta Iran BBC kirka je ko ina sai ka kare ta Iran idan ce za ta zo ta zuga ta a kasar ka ta ce gwamnatin dagutu ake siyasar da ake dagutanci ake a yau yanzu yaushe aka yi zaɓe a iran da bai aka yi aka tabbatar da shugaban ƙasa demokarasi jefa ƙuri'a ƙuri'a a kada can yadda ake kada ta anan ba yaƙi aka yi ba ba jihadi aka yi ba ba shura kwamiti ne suka haɗu suka ce su zaɓi shugaban kasa ba a'a aƙidar dai da Amerika take kaɗa makararrawa yau aƙidan demokarasi the majority carries the vote wannan tsarin aka bi yanzu aka kayar da jam'iyyar rafsan rafsanjani tsarin musulunci ne wannan daga ina aka arusi daga turai ta yamma daga amerika da turai ta yamma din a irin din saboda haka jihadi ya zama mai kenan labari ya zama shafa labari shuni amma da shi suke rudan samari sai samarin mu su makaranta waɗansu suna karanta injiniyarin sun daina waɗansu suna karanta medicine sun daina masu karanta akawuntanci sun daina masu karanta me wai za a yi jihadi shikenan sun raba su da wannan sun raba su da addini wanda suka raba ka da shi aka ce shine amir ɗinku ko jizo amma bai bai haddace ba zai iya karantawa ba lan sana karantar da kai kai baka yi karatun boko ba na sana'a ko baka yi karatun addini ka gyara sallah ba amma duk da haka nan zaka yi jihadi kai ne farkon wanda ya kamata a fara jihadin ka tukuna dan kai yanzu matsala ne a cikin al'umma matsala ne a cikin society duk mutumin da baya da aikin yi ko baya neman sa ai shine matsala a cikin society ko baka yi addini ba ba wata aya da za ta maka faɗa cewa kaza ya halatta ko bai halatta ba dan baka santa ba ko ba a karantar da kai ita sai rikici abu na uku da'awar haɗin kan musulmai shi'a suna amfani da cewa su so suke duk musulmai kansu ya haɗu a daina cewa wani ɗan bida ne a daina zagin wani a daina wa wa'azi wani wa ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu saboda haka kowa a haɗu da mai bori da mai bokanci da mai da'awar shi Allah ne da mai cewa duk sati annabi na zuwa gidansa da mai karama kaza da mai falala kaza duk a haɗu a tafi wa ta subu bi jami'an idan an kafa gwamnatin musulunci wai daga baya a rarrabe wai za daga baya za a rarrabe a haɗu a tafi ai ba ma inda za a tuka na ballata na asibiti ina ba a wannan tsari saboda haka wani rudani ne kawai molan ne a tunaninka ka ɗauka cewa haka zai yi ba haka zai neman haɗuwar kan musulmi wannan addinin musulunci ya san da zamansa ayoyi sun zo cikin alkur'ani hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma a wani tsari ake haɗa kai shin ana nufin a kyale kowa ya barnarsa kar a masa dan dai kawai ana bukatan haɗin kan musulmai dole fa al'umma ba ta zama al'umma sai an yi al'amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar da rashin yin al'amru bil ma'ruf da rashin yin nahyu anil munkar shine dalilin da yasa Allah ya la'anci Yahudawa lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu ya fa'alu ba ta hana munkari in sun gani dan awar hadin kai kenan wani na zuwa wajen boka karka hana shi wani na yin tsafi karka hana shi wani na yin fa a su mu wala aka ce rabu saboda haka kyale shi kowa ya ji kama kai naka ku zo da kishiyoyi aƙidu kishiyoyin juna wai amma kuma duk ɗaya ne kaga ya zama ƙarya ne wannan irin yadda annabi ya haɗa kan al'ummar musulmai umar ɗan khattab ba ƙwarai bilal alhabashi baƙin fata ɗan afirka salman mutumin ƙasar farisa suka haɗu kan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka haɗu akan cewa ba wanda za a bautawa a ban ƙasa sai wa sai Allah ko ba wanda ya isa ya kawo tsarin bautar saiwa sai manzon Allah haka suka haɗu a kai wani bai isa bai kawo wani ƙarin falala ya ce wannan obatayam ne a karɓa sai ake ce bari kayanka abinda annabi ya zo da shi shine magana da da'u la qaulin inda qauli muhammadi ma aminun fi dinihi ka mughamiri abinda annabi zo da shi shi ake karba wanda ba annabi zo da shi ba aje shi gefe guda wannan shi ya haɗa kansu da suka mayar da alƙibla ɗaya wurin karɓan umarni ya zama guda ɗaya shine wa Allah da manzansa sai magana ta kare amma wannan ya yarda da Qur'ani da hadisi nan zai karɓi shari'a wannan yana ganin in an yi mafarki da wani ma aka samu wani fa'ida a cikin mafarkin a iya mayar da mafarkin ya zama addini ya san shi za kirki a wannan to don haka ya al'ummar musulmi haɗin kai wannan wajibi ne haɗin kan al'ummar musulmai abu ne da Allah ya wajabta wa al'umma Allah bai yarda ba mu ci gaba da zama a rarrabe amma idan an zo haɗin kai mu gane akwai mamaci tsakanin haɗin kai da haɗin baki haɗin baki shine in ce to shikenan kar ka ce komai game da aqidata ni ma bazan ce ba komai akan taka kai ma wancan kada ce kowa to shikenan din mun zama daya wannan menene haɗin baki wannan ba haka Allah ce mu yi ba ba haka Allah ce mu yi ba dan kawai yanzu na yarda ne ba zan soki naka ba a bisa ka cewa kai ma ba za ka yi ba ba za ka soki ba amma ban yi imanin naka daidai bane kai ma baka yi imanin na daidai bane ba ina kai ya hadu kawai yarjejeniya ce karka soki nawa kar in soki naka wannan zaman lafiyan tun farko quraishawa sun nemi annabi ya yarda da wannan waddu law tudhinu fayihdinun sun so annabi ya sassauta su ma su sassauta ya dan rage zafi su ma su rage zafi sai a hadu a tsakiya tun farko annabi ya yarda wa in kadu la yaftununaka an allazi auhayna ilayka litaftari alaina ghaira wa idhan kalila. khalila walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila idhan la azaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamat thumma la tajid laka alaina nasira duk yadda suka yi annabi ya sassauta yake ba maganar sassautawa duk yadda suka koɗa nasu ya karɓa a ce ba zan karɓi naku ba dole sai dai a dawo a yi musuluncin kaɗai ya ayyuha allazina amanu dukhulu fi silmi kafa wannan shine ka'idar haɗin kai wannan haɗin kan da yake da sunan haɗin baki shi aka so aka yi a Kaduna a shekarar 1986 bayan kammala rikicin kafancan aka yi kira gidan rediyon Kaduna duk musulmi ko ina suke su zo 87 ko wai a haɗa kai saboda an munana mana aka taro a filin wasa a Kaduna me ya faru a wajen taron wani ya zo yana zikiri wani ya zo yana bandiri wani ya zo da bakin rawani haka aka zo duk lokacin da mutum ya zo na la ilaha illa yana zikiri idan ya ga tsakiyar ku dubba ku ansa zikirin sa ba hankalinsa baya kwanta sai ya tuba cikin taro can ya ji ana zikiri sai ya koma can su ne nashi ku ba nashi bane ba idan mutum ya zo da bandiri da janjamin sa ya ga duk hannun ku ba bandiri ku ba nashi bane sai ya nemo nashi in mutum ya zo da bakin rawanin sa da zafin kai yana kabbara bai ga kowa ba shi ma sai da inda masu bukin rauni suke in ba haka ba hankalin sai kwanta ba kama idan ka zo ga gemu ga komai da ya kamala ka duba duk tsakiyar ka gaba ɗaya kowa gemun sa a ciki sai ka je baka nutsu ba sai ka ne yanzu na haɗin kai kenan ko komai ne kenan haka aka baje ba abinda aka kulla a wannan wurin taron haka aka kulla shi aka baje tun 1987 ba abinda aka kulla tun da musulmai suke ba a kwana kwanan da ba taɓa yin taro irin na wannan shekaran ba duk wanda ya halarci taron zai ba da sai da haka da wuya yanzu a kira a sake mai taro irin wannan amma me aka kulla tun da ba haɗa kan ba a kan tsarin da Allah da manzansa suke so in ana so a haɗin kai sai a zuwa ce to ya jama'a dukkan mu bayi muke na Allah Allah kuma ya halicce mu ne don me don wata hikima guda da ita ce me bauta saboda me wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudun da Allah ya so mu yi bautan nan bai kyale mu haka kawai ba sai ya turo da annabi ya saukar da littafi wani littafi aka saukar shine alqur'ani a cikin sa akwai sallah wa aqimu salata a cikin sa akwai zakka wa atu zakata a cikin sa akwai maganan azumi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu a cikin sa akwai maganan haji walillahi ala nasi hijjul bayti man istata ilayhi sabila a cikin sa akwai maganan kisasi yan an yi kisan kai ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla a cikinsa akwai rukunin imani walakin albirra man billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin a cikinsa akwai maganar kyautatawa ga iyaye wa wasainal insani biwalidayhi husna akwai maganar kyautatawa makota akwai kaza duk wannan ƙur'ani ya ƙunsa. Da haka ka manta da tsarinka in manta da nawa ka manta da al'adarka in manta da tawa mu haɗu akan abin da qur'ani ya ce an yadda eh an yadda wannan shine haɗin kai kar wanda ya kawo wani sabon abu sai abin da ke cikin qur'ani sai cikin hadisi kowa yadda nashi kowa ya manta da nashi da al'adarsa da abin da ya saba da abin da aka tashi ana yi a gidansu ko a garinsu ko kan gidansu ko menene duk kowa ya manta da wannan sai qala Allahu kala rasulullahi wannan shine haɗin kai amma ya jama'a yayin dai mu musulmi ɗaya ne don haka a dana zargin juna a dana zagin kowa a dana maganan kowa man ga la ilaha da dakhala janna kun yi garkan ku wallahi billahi da ziyar ran kai ne wannan ha intan kai ne ba inda za a wannan kafin a tashi daga wajen ma za a tashi ana muzurai amma a wanke zuciya da ayoyin alqur'ani a wanke zuciya da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine haɗin kai na gaskiya to sai shi a su zo suna so su roɗi mutane akan wancan hakkin haɗin kai ɗin na bogi na ƙarya kuma su ƙarya suke abin da zai samu ce maka ci a ƙarya suke game da maganan haɗin kai ga mu guda uku dukkan na zahiri ne a zamanin ka suka faru lokacin da ake yaƙi tsakanin iran da iraki aka gayyaci iran da iraki zuwa karkashin kungiyar musulmai ta duniya ita ce rabita wadda take da harkata a birnin makka idan ta ke yadda a kan sasuntawa da za a yi musu kasashen da ke karkashin kungiyar oic suka kirayi iran da iraki a kan su sasunta su iran da ta ƙiyar yarda a kan a sasunta su kuma na cewa sai in ana son a sasunta sai iraki ta yadda kuskure ta yi sai ta biya diya na duk abin da Iran ta yi hasara daga ƙarshen majalisar ɗinkin duniya ce ta sasanta su ya kuma yadda ya ki yadda da rabita ya ki yadda da OIC ya ki yadda dukkan musulmai ko malaman duniya ya yadda da majalisar ɗinkin duniya ina maganin cewa suna son haɗin kai a nan gurin na biyu a yakin da ake a Afghanistan lokacin da sojojin rasha suka zo don su karfafi gwamnatin shugaba jib mai ra'ayin gurguzu da socialism aka yi shekara tara ana yaƙi ubangiji ya taimaki mujahidun na ƙasar afghanistan sau kori sojojin rasha aka yi ta gabzawa da sojojin najib har aka kore su lokacin da aka zo ana maganar kafa gwamnati shi'a a ƙasar afganistan adadinsu kashi uku ne cikin ɗari an kwatanta da sauran musulman ƙasa amma suka ce su ba za su yarda da wannan gwamnatin ba sai an ware waɗansu majalisai waɗansu kujeru a majalisar ƙasa da sunan shi an ci. musulunci kawai bai wadatar da su ba musulunci bai wadatar da su ba kuma sun manta a shekara goma da aka yi ana wannan yakin afghanistan ta yi iyaka da pakistan ta yi iyaka da rasha ta yi iyaka da iran har aka yi wannan yakin aka gama ko sashi ɗaya bullet ɗaya iran ba ta taɓa taimakawa mujahidun na afghanistan da shi ba tunda ba shi a suke ba kowa ya san wanda suka taimaka a wannan lokaci kasashen larabawa irin su kuwait irin su jordan irin su qatar irin su musulman Saudiyya. tare da goyon bayan Ziyaul Haq shugaban Pakistan wanda wannan lokacin ya bude filin jirgin saman Karachi ya bude filin jirgin saman Islamabad cewa duk musulmin da yake san ya je Afghanistan yayi jihadi ya shigo Pakistan ko ba biza za a bashi dama ya wuce wanda wannan ta sa America ta yi kutu-kutu da kitififin da aka yi bambe ɗinsa a cikin jirgi ya mutu giran tana ina da wannan ina maganar makautaka ina maganar haɗin kan musulmai ana kace yan uwanta tana gani saboda haka da'awa ce suke ta haɗin kai ƙarya ne wannan lafazi da ake amfani da shi dan aime dan ayyudar mutane abu na hudu zanga-zanga ana rudan samari yan zafin kai da zanga-zanga kaga an fito kan titi ana yi ana zage-zage ana kona tutar amerika sai ka ɗauka cewa eh lallai tafiya ta yi tafiya sai kai maka yi jonin su kawai a tafi to wannan zanga-zanga hasali wata hanya ce ta nuna bakin rai idan abu ya dame ka kan nuna shi wanda ba musulunci ya kawo ta ba kafirai ne suka fito da ita asalin zanga-zanga ba ka da rana ɗaya da za ka ce tursasawar da aka yi wa musulmai lokacin da suke maka sun fito sun yi zanga-zanga baka da wannan ranar a musulunci annabi ya fito shi da sahabbai sun yi zanga-zanga abubakar ya rike tuta ko umar ko ali bin abi talib har suwa gama zaman su anan da tsanani ya tsani abinda annabi ya ce kawai su yi hijira bai ce ba su yi zanga-zanga suka yi hijira suka je habasha har sau biyu daga baya suka yi hijira suka je madina da suka yi hijira suka yi karfi aka ce su yi jihadi amma ba maganar zanga-zanga to amma kawai sai a rudu samarin mu sun ki karatun addini sun ki karatun rayuwa sun ki sana'a sun ki miliyan sai su fito zanga-zanga sai a yawon kilomita goma da kai ana zanga-zanga ka gama dama kana da rarar lokaci ne dan baka da ofis din da kake aiki baka da jami'ar da kake karatu baka da rumfar kasuwa zaune gari banza ne ka rasa aikin da zaka sai ka shiga zanga-zanga da aka yi awa biyar ana yawo yunwa ta bala'i ta kama ko ba ko kobo sai ka dawo gida kuma abincin da aka wa yara wata yar waina ce kai awon gaba da ita wani kokuna na yara kai awon gaba da ita to zo ne shi zai jihadi mutumin da ba iya ce da kansa sai kokon yara zai sanye shi duk dan zanga zanga ka lura haka yake za a gama zanga zanga kai ya gama caji to kuma yanzu jiki ya rauni to kuma yana bukatan tuwo yana bukatan fura ba ya da rumfa a kasuwa ba ya karatu a jami'a ba ya da wata sana'ar yi sai ina zai koma iyayen nasa daidai ɗaukar suna ɗagutai can zai koma kuma ya shiga a sunne da ke iyaye mata suna tausayi duk abincin da aka ajiyewa yara kafin su dawo daga makaranta da rana ya cinye ya yawon gaba da to yanzu wannan ina amfani wannan abu na ƙarshe wanda shine alkatiba ba abin da zai fitar da mu daga cikin wannan rudani sai al'ilmun nafi da al'amalin salih da kuma wato ainihin ittihadin suko al'ilmun nafi ilimi mai amfani wanda shine ilimin qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin shari'a musulunci ilimin sanin hukunce hukunce ilimin gane halacci da haramci wanda wajibi ne kowane musulmi a karan kansa ya dukufa wajen wannan ilimin a nan ba ina nufin kowa ya watsar da sana'a ya shiga ilimin addini ba a'a dangane da ilimin addini kana iya kasa mutane kashi biyu akwai wanda ilimi ya zama sana'ar su ta yau da gobe dan kasance wasu malamai masu karantarwa a makarantu na yara ko na mata ko dan kasance wasu masu hudubar juma'a ko dan kasance wasu malamai masu karantarwa a soro ko wa'azi da sauransu wannan ilimi shine aikin su dare da rana ko da wani lokaci su faɗaɗa bincikensu da tunaninsu da tattaunawa tsakaninsu da 'yan uwansu malamai kan kowace irin matsala ta addini don su ƙara wayar da kan wa junansu wajen ilimin addini don su ne suke tuka al'umma in sun gyara al'umma ta gyaru in sun lalace al'umma ta lalace don haka babu kuma abin da zai gyara su dole sai ƙur'ani sai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sauran mutane kuwa kowane mutum wajibi ne ya san abin da zai bauta ma Allah idan ka ware awa goma a kasuwa ko a wata sana'arka lalle ne kar yi rowa da awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ka zo ka je masallaci inda ake karanta wani littafi ko na hadisi ko na fikihu ko qur'ani ko wani abin da zaka fahimci ka lalle duk abin da zaka aiwatar a addinin ta baka san shi baka nemi malami ya sanar da kai me hukuncin kaza kar ka gina abu bisa ga san rai kar ka gina abu bisa ga zato ina zaton kaza gaskiya ne zato baya wadatar da komai in an kwatanta shi da gaskiya to sannan kuma sai aiki na gari abinda duk mutum ya ilmantar da shi ya yi yunkurin aiki na gari da shi sannan kuma wajibi ne al'ummar musulmai su yi kokari wajen samar da al'umma daya wannan al'umma daya wadda za ta tafi kan qur'ani da hadisi ba kan san zuciya ba wajibi ne ya kasance an samu haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmai ta iya yiwa in samu sabanin fahimta ne da kai kan wani abu na addini wannan baya sa in bakanta ma ko ka bakanta mun kokari nake in gyara ka ta hanyoyin hikima ta hanyoyin wa'azi ta hanyoyin faɗakarwa har ka gyaru ta iya ka saba mun cikin al'amuran duniya wannan baya sa in yi fushi da kai tunda kana nan a ka na musulmi dan uwana kana son Allah da manzansa munana mun da kai ni zan iya yafi haƙƙina tunda dai kana bin Allah kana bin manzansa kar in mayar da munana mun shine abin da zan gina alaka da kai in ka muna namun na rabu da kai in ka kyautata mun ina tare da kai wannan ba addini shi shine manufata ba mai manufata addini shi yana kallon wannan bawan Allah a yaya yake matukar yana kyautata alaka tsakaninsa da ubangiji ko ni yayi mun kuskure ya shiga haƙƙina zan iya yafi haƙƙina to irin wannan tunani shi ne zai kawo gyara tsakanin al'ummar musulmi ya jama'a kamar yadda na faɗa mana wannan magana ce mai faɗi na bi ta ne sama sama kuma ban san cewa zan yi magana akan ta ba sai da na samu kaina a zauna a nan da haka kuka samu maganar ba tsare ba yadda ya kamata ku same ta ah, sai dai ku yi hakuri da abin da ya samu abin da laraba suke cewa ne ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu abin da ba za a iya samun sa ba gaba daya to bai kamata kuma a yi hasaran sa gaba daya ba da haka a nan gurin nake ganin ya kamata in takaita duba da cewa lokaci ya dan ja abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullah kafin tambaya akwai a sanarwa mai mahimmancin gaske wadda ta shafi kwamitin makaranta eh? makaranta na munawwara wanda wannan makaranta tana ɗaya daga cikin makarantun da ke bayar da gudunmawa kwarai da gaske wajen karantar da yara da kuma mata musamman a wannan unguwa ko a wannan yanki saboda kuma akwai matsaloli da dama waɗanda suke gallabar makarantar waɗanda suka shafi waɗansu ayyuka na yau da gobe da kuma waɗansu ayyuka wanda suke bukatan ba su agajin farko duba da cewa ana cikin lokacin damana ana yawan ruwa a kowane wurin da in ba a gyara ba zai iya haifar da hasara mai yawa a makarantar da haka yan kwamitin makarantar suke gabatar da kwakwambaran su zuwa ga al'ummar musulmi da suka halarci wannan waje bisa ga cewa za a tashi a nemi taimako a halin yanzu don haka duk wanda ke da hali ya kamata ya taimaka wannan makaranta ubangiji Allah ya bada ikon taimakawa duk wanda kuma ya taimaka mana fatan Allah ya sanya haka din a cikin mizanin sa a ranar tashin kiyama wanda yake yana son ya taimaka amma baya da halin taimakawa ubangiji ya bashi lada na kyakkyawan niyyarsa amma lalle makarantu irin wannan suna bukatan karfafawa daga dukkan wanda Allah ya bai mu hali kuma lokacin da duk zaka bayar da taimako ka sani cewa zaka bayar ne dan ka samu ta sakamako gobe kiyama bai kamata ka yi wa kanka rowa ba in kana da babban hali ka bayar da abu mai tsoka in baka da babban hali to la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah shi taimaka mana assalamu alaikum